amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan anguwar wuse a birnin tarayya abuja don tafsiri zuwa ga iyayenmu mata bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna sura ta 68 a cikin surorin ƙur'ani idan aka fara ƙididdige su daga sama wato daga suratul fatiha bakara ali imrana nisa'i wato suratul nun wal qalam ko suratul nun ko suratul qalam duka waɗannan sunaye sun tabbata malaman ƙur'ani suna kiran sunan da waɗannan sunaye ɗin a yau da ikon allah muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyar, kuma wannan shine darasi na ƙarshe a wannan wata na ramadana ga iyaye mata sai shekara mai zuwa idan allah ta'ala ya ba mu aron kwanaki idan Allah ya ara mana kwanaki muna fatan Allah ta'ala ya hada mu shekara mai zuwa tafsiri na maza shi kuma na yammaci wanda maza da mata ne idan Allah ya yarda darasi zai ci gaba a yau da gobe da jibi za a ci gaba da yi har zuwa shi ma ranar da idan Allah ya ba mu aron kwanaki za a rufe muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama hujja ne gare mu duniya da lahira ba hujja a kanmu ba ibadu da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan muna roƙon allah da sunayensa masu girman nan na alhayu alkayyum allah ya amsa mana dukkan ibadunmu inda muka gajiya a matsayinmu na 'yan adam muna roƙon allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana ya mana afuwa iyayenmu malamanmu zuriyarmu 'yan uwanmu aminanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana ni'imar rayuwa tare da su a gidan aljanna jarrabawa da ake fama da ita a ƙasar nan tana nan kala-kala muna roƙon Allah dukkan waɗannan jarrabawoyi marasa daɗi Allah ya magance mana na kuncin rayuwa waɗanda Allah ya ta'ala ya jarraba waɗanda suka samu kansu rayuwa ta ƙuntata ta ɓangaren abin da za a ci ko za a sha ko magani ko kuɗin makaranta ko bashi ko wajen zama ko wani abin da ke kama da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin ƙofofinsa na rahama da ni'ima jarrabawa na ɓangaren tsaro muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke ta da hankali kaman bandit da terrorist da kidnappers da makamantansu muna roƙon allah ta'ala da waɗannan kwanaki masu albarka da muke ciki allah ya shirye su idan ba za su shiryu ba cewa mutane ne da suka za su tabbata akan bata muna roƙon allah ta'ala dukkan bala'i da fitina da sharri da cutarwa da suka shirya akan al'umma allah ta'ala ya mai da shi zuwa gare su ya kuma sa dukkan bala'in abu mara daɗi ya faru a kansu sauran bayi da ke neman zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya gaba ɗaya muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya amsa mana dukkan addu'o'inmu samari da 'yan mata masu neman aure Allah ta'ala ya ba su abokanan zama na ƙwarai. Allah ta'ala ya sauwaƙe musu rayuwa ya kuma ciyar da su da halal ya kuma azarta su da halal waɗanda suke da matsala da mazajensu na aure Allah ta'ala ya saba hali ya ba su haƙurin zama da juna ya kuma ba wa maza ikon yin adalci tsakanin iyalansu muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa iyaye mata daman mutuntawa da girmamawa zuwa ga mazajen nasu dukkan wani abin da ya dame mu a cikin al'umma kowane iri ne muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana dukkan wani abun da muke nema a wurin Allah ta'ala wanda yake mai amfani gare mu duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu. dukkan wata fitina ko sharri ko bala'i marasa daɗi muna roƙon Allah ta'ala ya nisantar da mu daga gare su idan Allah ta'ala zai jarrabe mu muna roƙon Allah ta'ala ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka muna roƙon Allah ta'ala dukkan waɗannan addu'o'i da muka yi da sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ya amsa mana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 zan takaita yawo da muke ta yi da aran ma a ƙur'ani sai dai wuri ɗaya biyu uku da ba a rasa ba shine zan ba shi dama watakila ya iya kawo mana misali wanda zai taimaka ayoyin su fito so <clears throat> don haka a yanzu muna da <clears throat> awa ɗaya ne har zuwa ƙarshen sura tun daga fara magana zuwa yanzu aran a wace aya za mu tashi to aran ma ya ce za mu tashi a aya ta talatin insha Allah ta'ala so kenan muna da kusan ayoyi nan gaba guda ashirin da uku da za mu yi tafsirinsu don sura din tana da ayoyi hamsin da biyu ne bismillah gwani abdullahi abba ونفخه فأقبل بعضهم على بعض fa aqbala ba'dhum ala ya mun. muna cikin ƙisa ta ma'abota gona ko lambu da muka fara ajiya daidai kan inda Allah ta'ala ya ce inna balawnahum kama Balauna ashabal janna If aqsamu la yasrimunnaha musbihin daidai kan aya ta goma sha bakwai a wannan sura din mun yi bayanin ashabul janna waɗanda suka yi rayuwa a ƙasar yaman a wani gari mai suna Dorawan wanda tsakaninsa da birnin Sana'a san'a shine abujan kasar yaman wato capital city nasu shine bai wuce mil hudu zuwa shida ba amma saboda bunkasan garuruwa eh, kusan yanzu ya zama cikin gari ne don a wancan karon da aka saukar da kisa ta faru kusan shekara dubu biyu da suka wuce ne abin ya faru gabanin ma aiko annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen duniya wannan abu ya faru waɗanda suka shirya yin rowa ga talakawa saboda babansu da yake raye yana taimakawa talakawa da gonarsa suka shirya yin rowa za su je su yanke amfanin gona gabannin magari ya waye saboda kada talakawa su gani su saka rai a cikin gonar suka kama hanya mai ke faruwa suna ta dan magana sirri mu dan yi sauri mu tafi kada talakawa su san mun fito suna zuwa gona suka ce ai inna la a wallahi mun bata nan ba gonar bane saboda mai gabanin su isa Allah ya kona gona ta koma baka irin kaman duhun dare daga baya sai suka fahimci cewa ita ce sun shirya niyyar zalunci ne da wannan ya zama rowa a inda ya dace mutum ya taimaka zalunci ne rowa a inda ya zama dole a taimaka akwai ababen da zaruri ne dole ne a hali na ci ko sha ko magani ko abin da ya kama da wannan yana zama wajibi a rika taimakawa juna gwargwadon abin da za a iya yi allah bai dora wa rai abin da ba za ta iya ba gwargwadon abin da za a iya yi taimakawa yana zama wajibi ga wanda yake da iko zai yi akwai haƙƙi a dukiya bayan zakka shi yasa ya zama akwai ababe in suka faru taimakawa wajibi ne sai dai kan yi wajibi a babin fardu kifaya idan wani ya yi ya ɗauke wani amma duka aka ƙi kuma sai ya zama a wurin Allah ta'ala duka an yi laifi to me ke faruwa bayan gonar ta ƙone sun tabbatar da sun yi zalunci aya ta talatin sai Allah ya ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun sai sashin su da suka shirya rowa wanda baban nasu ya rasu gona su ta ƙone sai sashi yana tankaran sashi suna zargin juna suna blaming juna sai wanda juya to ai wane kai ne ka fara kawo aidiyan cewa mu je a dare mu yanke mu hana talakawa a ba ni ba ne ai kai ne ka fara cewa amfanin gonan nan fa muka ba wa talakawa ai ba zai ishe mu ba a'a ai wane ne ya fara cewa ai mu tafi a dare kaza kaza ni da mun ba ni na faɗa ba sai suka koma tsakaninsu da juna ana ta pointing fingers kowa iya nuna dan uwansa ai kai kai ne a ni ba ni ba bane abinda bahaushe ke cewa wai laifi bai da laifi bai da me laifi bai da ubangiji in abu na alheri ne to kowa yana so a jingina masa amma in dai laifi ne ko tsakanin yara ne a gida in aka zo aka fasa miki talabijin to zai wahala in babba bai gani ba a gane waye fasa kowa zai a'a ba ni ba ne wahana ne a'a ni fa ba da wurin ma fa eh, ummi ni ko kusa da wurin fa ban zo ba fa ni fa ban san ma me ke faruwa ba saboda in abu na kuskure ne to in dai ba babba to gane wanda ya yi yana da matukar wahala tsakanin yara to har manyan ma haka ne kuma ko ɗan adam in abu mai kyau ne yana so a jingina masa mai muni ba wanda yake so a jingina mar ke sa bahaushe ke cewa wai nagari na kowa mugu sai mai shi to shi dan mahaifin mugu ma bai so a ce yana ne amma abu nagari ne to kowa yana so daga an samu wata ta ta yi ko wani abu na ƙur'ani ta yi bijinta sai ki ga wani watakila kawai ganin motar babanta ya taɓa yi sai daga yi yarmu ce wallahi yi wace yarmu ne yarmu ne ta yi wanda bajinta a ƙur'ani so in kai abu na nagarta kowa yana so a jingina shi gare ka wanda sai ce a ai classmate dina ne watakila makarantar su ma bai taɓa zuwa ba watakila makarantar haka ne amma ajin su ba ɗaya ba ne. amma sai ce classmate dina ne ai sit mu ma da ɗaya ne to shi wanda ya abu na nagarta wanda ma yake nesa da shi sai ya matso ya yi ta jona-jona an kulla a nuna tare ake amma an abu na banza ne kuwa zai ja da ladi da sani a wance fa an ce wai da ta yi abun kunyan nan an ce fa yar ku ne hannu ya ba ba irin mu bai na dai san babanta da amma rabon mu da shi shekara goma sha bakwai zan ba da shi ba maybe kawunta ne ko bafan sai tun ke shikenan da gaggawa sai canja ta din yayi azumin yau dai i hope dai azumin dai kana jin daɗin sa kar ma a ci gaba da magana to shine fa fa’aƙbala ba'dhum ala ya mun, sai sashi na zargin sashi kowa yana nuna blam ɗin a na ne fara kawo aidiyar ai ni da man ban yadda ba a to amma fa kai kace mu je a dare fa a a ni fa ba haka fa nake nufi ba a daren fa ban ce kara ba su ba a a ai kai kace an ba talaka zai a baka ji ni daidai ba kenan gaskiya ni baka ji ni ba na'am qalu ya kalu sai suka ce ya na bonenmu kai tir ɗinmu da al'amari ya yi muni inna kunna lalle mun kasance tsarin mu masu wuce iyaka ne Allah ya ba mu gona mu ɗan ɗauki wani abu mu ba wa talakawa mun shirya rowa mu da su duka mun rasa mu zero talakawan zero to a nan gabar da sun gama zargin juna din sai suka dawo suka amince da cewa sun yi laifi shine qalu ya wailana inna kunna taghin a nan ba su tsaya suna cewa kai ne kai wuce gona da iri ba a kai ne kai zalunci sai suka ce inna kunna dukkaninmu so a mafiya yawan lokaci mutane manya ne bayan an gama turawa kowa a kai kasa a kai kasa ana zargin juna bayan an kammala sai a ce to gaskiya dai mu amince duka mun yi kuskure eh to gaskiya dai an yi kuskura to ba a gane waye mai laifin in aka mai da abin kawai ya zama wato kaman mutuwar kaka ne to shikenan kowa sai ya da ba kowa bai so a ce shi kadai ne a to gaskiya duka dai kowa dai duka mun yi laifi da mu muka amince a to gaskiya mun yi laifin to anan shine qalu ya wailana inna kunna taghin tunda ba mutum ɗaya bane duka ne to da sauki shine mutuwar kaka kowa bai so a ce shi kaɗai ne amma in duka ne to ya zo da sauki sai suka amince yanzu su da kansu sun yi zalunci to wannan amincewa da suka yi shine gaba na farko na tubansu tunda ka amince da kayi laifi shine gaban farko shi yasa a duk mutane ba mutumin da gyaramar kuskure yake da sauki kuma samun rahamar Allah yake da sauƙi gare shi kamar wanda in yayi laifin kotai za ta yadda babu aboki ko amini ko iyali ko ɗa kowa da ke da wahalan zama kamar mutumin da baya yadda da kuskurensa balle a gyara masa ke kina da yaƙinin laifin nan ta yi kina tunkarin sai ce wallahi tallahi ni ban yi ba to an riga an kulle kofar gyara bayan ga laifin da aka yi na biyu ga karya da aka yi zuki ta malle na uku ga rantsuwa da aka yi shi kenan al'amari ya yi muni shi sa ko da gyara za a yi duk mutumin da bai yadda ya karbi gyara kuma da gaggawa zai yi rantsuwa to wannan gyaran sa iya da wahala a cikin society mu rika zama 'yan adam da in mun yi kuskure za mu amince mu ba annabawa bane ba manzanni ne in kai kuskure shikenan kai kuskure a'a kin yi kuskure sai mutum ya gyara ya wuce ba wani wanda baya kuskure ya gyara rayuwa tana da sauki sai mu dauke ta da saukinta na'am asa rabbuna asa rabbuna mahalicinmu ya kusa bayan lokaci mai ɗan tsawo ayyubu dilana ya canja mana khairan mafi alheri min hafiya daga gonar da muka rasa inna lalle mu ila rabbina zuwa ga mahalicin muraghibuna masu kwaɗayi ne da tsammanin dai waccar gona mun yi asara amma nan gaba muna fatan Allah zai ba mu wata gona shine asa asa iya nufin abu zai iya faruwa amma ba yanzu yanzu ba bayan wani lokaci mai ɗan tsawo amma ana fata yakan zo a wannan wurin kamar ma'anan saufa ne yakan zo kamar da ma'anan saufa ba ma tsammanin gobe a samu wata gona amma dai in mun tuba ga Allah mai yiwa shekara mai zuwa sai Allah ya bamu gonar da tafi wannan ɗin ya kuma bamu amfanin gona da zai zama mozan than na abin da muka rasa da wanda muka shuka din sai suka ce a asa rabbuna ayyubudilana da sannu mu zai canja mana khairan mafi alheri minha daga gonar nan da ta ƙone zai canja mana inna lalle mu ila rabbina yanzu mun koma zuwa ga Allah raghibuna muna masu kwaɗayi kalmar raghiba takan zo da ma'ana biyu ne a ƙur'ani da kuma a sunna in ragiba ta zo aka ce ila kaza to iya nufin kwaɗayi in an ce raghiba an raghiba an to ya zama kyama in an ce raghiba ila yana kwaɗayi zuwa kaza raghiba an yana kyama daga wannan abu so da duk inda kalmar raghiba ta zo aka ce an to iya nufin kyama ne amma an ce ila iya nufin me kwaɗayi da fatan abu aramma kana da misalin ragi ba'an hmm. hmm. wannan misali ne Allah ya ce wa mayyar gabu an millati ibrahima zai zama suratul baqara aya ta ɗari da talatin, Allah ya ce wa mayyar gabu babu wanda zai yi kyama an millati ibrahima daga tafarkin babanmu ibrahim illa man safiha nafsa sai dai wanda ya wautar da kansa ya lalata rayuwarsa mai dalili saboda mun zaɓe shi a duniya a lahira kuma iya daga cikin salihan bayi so anan wa mayyar gabu an to kyama ne amma nan kuma inna ila rabbina raghibuna a wannan aya ta talatin da biyu shi kuma iya nufin kwaɗayi yanzu sun ko mai da su zuwa ga Allah sun kama hanyar tuba cewa duka al'amari fa na Allah ne rowa ba ta sa a yi arziki kyauta ba ta talautar da mutum kowa sai yake ci na'am Kazalikal azab Allah كذلك العذاب الله يتي كمر هكا عذاب gonar da aka kona azaba Allah ya musu sa musu damuwa azaba ne musu da suka yi ta yi da juna suna zargin juna duka azaba ne rasa wanda suka yi na duk amfanin gona azaba ne sai Allah ya ce kazalikal azab kamar haka azabar mu take aifin duniya a duniya wala azabul akhira amma wallahi ga lamul qasab azabal lahira akbar tafi girma dukkan jarraba wanda mutum ya yi Allah yi wa mutum a duniya dalilin ya saba masa ko ya bar hanya wallahi kawai sharan fage ne in an je azaban lahira anan magana take lahira ba duniya bane inda in dai aka je lahira mutum zai gane duk abin da ake ciki a duniya karami ne saboda mai saboda azabar lahira ya tabbata a hadisai da dama fiyayyen halitta yana yi wa sahabbai bayanin azabar lahira yakan ce yi uta bi an ami ahalin duniya za a kawo mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya in aka sa shi a wuta a duniya yana da daɗi mai jin daɗi mai arziki ne wani ma bai san talauci ba irin wanda ake can haife su da silver spoon komai a daɗi ya tashi har ƙarshen rayuwarsa amma aka sa shi a wuta kawai misalin sakan ɗaya aka fito da shi sai a ce ka taɓa jin daɗi a duniya sai ce wallahi ban taɓa ji ba sakan ɗaya sakan ɗaya ne ɗaya cikin sittin na minti ɗaya in an sa mutum a wuta aka cire yana mantar da duk ni'imar duniya da mutum ya sha dukkan ni'imar duniya gaba ɗaya wuta na sakan ɗaya duk an manta ba za a kara tuna ta ba shine wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun ai azabul lahira babbar magana ne lahiran nan fa babbar magana ne yanzu rasuwa ake ta yi ana ta rasuwa bincike na united nations ya ce a duniya yanzu dukkaninmu akwai mutum biliyan takwas da ɗan kaɗan maybe ƙarin miliyan ɗari biliyan takwas da kaɗan amma suka ce waɗanda suka rasu mutane daga farkon duniya zuwa yanzu a kiyastawansu da bincike wanda nasi bai magana ba kuma wallahu alam bisawab akwai akalla mutum biliyan 109 a ƙasa biliyan 109 sun mutu mu biliyan 8 ne a bayan ƙasa in kika yi lissafi za ki ga waɗanda suka rasu suke ƙasa sun ninka mu kusan goma sha hudu mu da muke bayan ƙasa abin mamaki shine fa duk waɗannan jama'ar sun tafi lahira don barzaku bangaren lahira ne a cikinsu babu wanda ya je ya dawo babu wanda ya tafi a duk mutum biliyan 109 ko adadin da ya kama da haka Allah ya san dade babu wanda ya je bugo telefon babu wanda ya je can ya bude account aka masa transfer na kudi babu wani wanda ya je can aka ce an ba shi daman ya zo gida ko dan kwana ɗaya ya koma babu wanda ya ɗauki alkalami da takarda ya rubuto wasiƙa ya turo in imani ne annabawan Allah sun tafi in kafurcewa Allah ne ina su fir'auna duk sun tafi suna can in dukiya ne ina su karuna wanda ya fara yin telefon a duniya yana can har yanzu bai yi telefon a can ya bugo waya ba wanda ya fara yin kwamfuta ta farko a duniya ya tafi har a yanzu a can bai yi kwamfuta ya turo ba waɗanda suka fara yin postal mail a duniya sun koma ga Allah a can ba su yi post office sun fara turo wasiƙa ba mutane masu ƙarfi sun tafi ƙarfin jiki babu wanda ya dawo masu mulki irin fir'auna da in yana bacci a gidansa sojan da ke gadinsa kadai akwai soja alf alf wa mi'atai alf in yana bacci sojan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke gadinsa ya tafi bai dawo ba in kuɗi na sa a dawo ƙaru na ya je bai dawo ba in imani da Allah yana sa a dawo ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mutum ya san lahira babbar magana ne duk wani rayuwa da ka ɗauka ko kika ɗauka akwai wanda ya fi mu a wurin ya tafi bai dawo ba wannan ɓangaren ko na alheri ko na sharri akwai wanda ya ninka mutane ninkin ba ninki ya tafi shiru babu wasiƙa babu telefon babu aike babu email babu text message babu ziyara Ha ba maganar ai babbace ai lahira lahira ce Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya don haka kazalikal azab haka azaba take ta duniya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun azabal lahira ta fi girma da sun sani Allah ya kare mu daga azabar duniya da lahira na'am عند ربهم lallai ne إن masu للين Masu cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah الله سوني waɗanda in Allah ya ce su yi sun yi su bari sun bari to lalle mutanen da ke da cikakkiyar biyayya ga Allah ta ɓangaren yi mun yi bari mun bari inda rabbihim a wurin mahalicinsu jannatin na'im suna da aljanna kala-kala na ni'ima saboda a cikin aljanna mi'a daraja daraja ɗaiɗai a cikin aljanna guda ɗari ne wato mataki mataki mataki a aljanna ya tabbata a suna cewa matakai ɗari ne a cikin aljanna ba mataki ɗaya ba ne ɗan aji biyu na aljanna ya fi ɗan aji ɗaya ɗan aji uku ya fi ɗan aji biyu ɗan aji hudu ya fi ɗan aji uku dan aji na 90 ya fi na 89 dan aji na 95 ya fi na 94 dan aji na 100 ya fi dan aji 99 Allah ka samu a aji ɗarin aljanna Allah ka samu a cikin aljannan firdausi ita kanta aljannar mataki mataki ne wani bawan Allah ya ce shi dai aljanna wallahi ko ko irin mai shara aka dauke shi shi yayi inda ya shiga aljanna shi wallahi irin da safe su tashi su ta sharan nan shi wallahi ya samu wannan yayi amma mu har ga Allah firdausi muke roka. don haka fiyayyen halitta ya koya mana ce in za mu yi roƙo mu yi roƙo da babban masaki ba ɗan adam muke roƙo ba Allah muke roƙo a wurin Allah kuma za mu yi fadanci mu kaskantar da kai mu miƙa babban masaki mu kama ƙafa mu yi duk abin da ya dace a yi na Allah ya mana insha Allah ta'ala za mu yi amma gabanin mu yi wannan a duniya sai mu yi aiki mu yi addu'a in an ce mu yi mu yi ƙoƙari in an ce mu bari mu ce mun bari don haka masu takawa a wurin mahalicinsu suna da aljanna ta ni'ima su ne Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu Larai raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila. min qablika wa bil akhirati hum yuqinun sai yace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna wadan Waɗannan ayoyi na farkon suratul baqara tun daga aya ta biyu ta uku ta hudu Allah ta'ala ya mana bayanin irin siffofin masu takawa da ke zuwa aljanna Allah ta'ala ya sa ni da ku a cikin bayin da za su tafi aljanna kuma Allah ta'ala ya samu aljanna hisabi ma ya yafe mana don iya da bayin da ko hisabi ba a musu ko a duniya idan interview ya kai interview ai aiki ne balle a je gaba ga Allah a sa mutum a ce zauna za a ma tambayoyi a tambayi mutum tun daga ran da ya kai munzali ya zama mutum namiji ko mace har karshen rayuwa sai an tambayi mutum sakan bayan sakan minti bayan minti a duniya Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya na. afanaj'alul muslimina kal mujrimin karkashin innal inda rabbihim jannatin na'im wannan Allah ya kammala ƙisar waɗannan bayan Allah na ashabul janna da ya faru a ƙasar Yaman inda yake cewa a sa rabbuna dilana abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda da mujahid bin jabar suka ce daga baya allah ya canja musu gona da tafi waccan ɗin ita waccar gonar tana barawan wannan kuma tana hayawan sun samu gona da tafi waccar gonar da a zamaninsu babu gona mai inabi lafiyayyen inabi mai yawa irin gonarsu tubansu ga allah ya zama kenan allah ya karba don gonar ya canja musu to amma duk da haka anan sai ya ce innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im ya bayyana musu aljannar lahira ta fi aljannar duniya lambun lahira ya fi lambun duniya to shi da hikimar duk yadda kuka damu da na duniya an ba ku amma ku nemi na lahira ya fi na duniya da wannan kuma shi yake nuna mana muhimmancin a wannan gida na duniya ɗan karmu mu manta da lahira duk abin da za mu yi a duniya ya zama aulawiya namu priority namu mafi muhimmancin abu namu shine lahira dukkan abin da za mu yi a duniya ko na sakan ɗaya ne inda zai bata mana lahira gara mu haƙura da shi don ita duniya mai yaudariya ce lahira ne gidan tabbas Allah ya ce a alul musulmi na kalmujirimin wannan an dawo zuwa ga mushirikan makka yanzu za mu sanya waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah musulmai su zama kalmujirmi na waɗanda suka saba wa Allah suka zama mujirmai mujirmai daga zunubi ne waɗanda suke aikata aikin zunubi wannan a wurin malaman balaga shi ake cewa tashbihul maqlub asalinsa alul mujirmi na kalmusulmi ne yanzu za mu sanya mutanen banza a ce darajar su har ta kai na waɗanda suka ban wanda suka sallama kai zuwa ga Allah ai ba zai yi ba to amma sai aka yi inkilabi aka juya tashbihi din yanzu misali kawai ki ce yanzu za mu iya sanya yarinyar banza ta zama kamar ta kwarai to shi ne asalin tashbihin amma sai ƙur'ani ya ce yanzu za mu iya sanya misali yanzu za mu iya sanya ta kwarai a ce kamar ta banza take a ka'idan ana tashbihi ana kwatanta shi na banzan ne da na kware sai a nuna ba zai yi ba ba wai za a kwatanta na kware da na banza ba to wannan a ka'idan balaga sunansa tashbihul shi ne sai a sanya mushabba ya zama mushabbahun bihi mushabbahun bihi ya zama mushabba a wannan ayar na sune mushabba ka adatu tashbih na kuma mushabbahun bihi so amma a ka'ida kuma sai a ce almujrimi ne shine mushabba na mushabbahun bihi ka adatu tashbih wannan iya magana ne na qur'ani saboda a ka'ida idan tashbihi ya kai tashbihi sai a sashi ya zama makalubi don me don a an karar da mai sauraro ya fahimci me ake nufi so a nan kuma mushrikai irin na makka ne suke gori ga sahabbai suna makka sun ga suna da arziki a lokacin sun kwace gidajen Habbai sun kwace dukiyoyinsu sai suka zama masu arziki fiyayyen halitta kuma shekara goma sha uku da sahabbai a cikin azaba da tozarta su amma duk da haka Allah sai ce ku yi haƙuri to shine sai su kalli irin sahabbai irin su Ammar bunu Yasir irin su Suhaib irin su Bilal ibn Rabah wanda yake dan Ethiopia ne dan Afirka ne Habasha sai su rika ce musu ai yadda kuke ga a duniyan nan muka fi ku morewa muka fi ku mulki mu ne vips a lahiran ma mu ne vips din sai suna gori wa sahabbai ai a duniya mu ne a lahira ma mu ne yadda a duniyan nan muka fi ku mulki da arziki to a lahiran ma mun fi ku shine sai Allah ya ba da amsa wa mushrikan da cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimina shine hikimar ma sanya tashbihin ya zama makalubi din don a yi mai don a ba da ansa zuwa gare su don su sun ce sun fi su ne sai Allah ya ce ta yi za a yi mu duba musulmai waɗanda suka miƙa kai zuwa gare mu su zama ɗaya ga wanda suke zunubi suka ƙi bin dokar mu ai ba zai yi su zama ɗaya ba don haka wannan korarriyar magana ne a wurin Allah mafhum tayyib na'am Allah ya ce musu malakum me ya faru gare ku ne kaifa ta tahkumun me yasa kuke irin wannan hukunci har kuna ganin wai cewa wanda ya saba wa Allah don ya samu wata ni'imar duniya a lahira ma kuma ya ce wai fi wanda ya bi Allah ai ba zai taɓa yiwuwa ba ai ɗaukakar duniya daban ɗaukakar lahira daban a ita wannan duniya ɗin Allah yana ba da kuɗi ga wanda yake so da wanda baya so Allah yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya son sa amma Allah baya ba da imani sai ga wanda yake so ita a duniya abin da ke nuna wani ya fi wani shine da imani da takawa da biyayya zuwa ga Allah duk mutumin da ya tsere maka ko ya tsere miki a wurin takawa da imani a duniya to har a lahira ya tsere miki ko da fa wannan mutumin direban ki ne ko direban direbanka ne ko da kuwa mai wanke-wanke ne a gidanka ko a gidanki babban abin da yake nuna wani ya fi wani a wurin Allah shi ne imani da ta takawa da biyayya zuwa ga Allah amma dukkan wata ni'imar duniya ta kuɗi ko ta mulki ko abin da ya kama da haka wannan Allah yana ba wa wanda yake so da ma wanda baya so kamar yadda ya tabbata a cikin maganganun fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba lokacin kawo hadisan da tsawo saboda lokaci shi sa Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukuncin ne wannan hukunci mara kyau na'am am lakum kitabun fihi tadrusun am kitabun fihi tadrusun ko kuna da wani littafi ne ko ma bayan qur'ani wanda kuke darasinsa kuke karantawa har kuke iya cewa al-mujrim afdal min al-muslim har kuke cewa ai aljanna lahiran mata ku ne kamar yadda a duniya Allah ya baku dama kuna da wani littafi da kuke karantawa ne don babu wannan magana a cikin littafin da Allah ya saukar babu inda Allah a cikin takaddun da ya saukar ya bayyana wanda ya saba masa a lahira ya fi wanda ya bi shi abinda Allah ya saukar shine wanda ya masa biyayya a duniya ya fi wanda ya saba masa a duniya din in an je lahira kuma tun a duniyar wanda ya masa biyayya na da kariya ta Allah wanda ya saba mar bayi da ita na'am inna lakum fihi wanda kuke da shi a cikinsa sa lama takhayyaruna har kuke zaben abin da kuke so daga ikhtiyari ne ko kuna da littafin da har kuke zaɓa ne ku faɗi kaza ku ce ba kwa son kaza ku kuke da kaza ku ba ku da kaza shin kuna da wani littafi ne wannan Allah yana tambayin su na taubih ne wato don ya muzanta ya aibata aikinsu. kuna da littafin da kuke zaɓen abin da kuke so ne don shi dai littafin Allah umarni ne a cikinsa da hani ba cewa aka yi ku zaɓa ba ya ce ku yi kaza ne ku bar kaza na'am amlakum aimanun alaina bali ghatun ila yawmil qiyama ko kuna da wani aiman wani oath oath da ake iya take ko kuna da wata rantsuwa ce ko kuna da wani agreement ne yarjejeniya alaina akanmu mu ko kuna da wani alkawari da kuka yi da Allah ne bali ghatun ila yawmil qiyama wanda take ba ku garanti da tabbas ɗin har gobe kiyama babu abin da zai faru gare ku saboda aikin ku haka yake nunawa kaban kuna da wani agreement ne da Allah da yarjejeniya ko kuna da wani oath da aka yi takin na rantsuwa cewa ku yi duk abin da kuke so ba abin da zai faru gare ku inna lakum ma tahkumun wanda lalle a cikin sa kuke irin waɗannan hukunci din ko kuna da shi babu wani alkawari tsakaninsu da Allah na su yi abin da suke so alkawarin da ke tsakaninsu da Allah shi ne za su zo su bauta wa Allah yadda ya umarni mafum tayyib na'am salhum ayyuhum bidhalika za'im salhum ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'im wane ne za'imin su za'imi shine kaman wani shaida nasu ko kuma wani garanto nasu ko kuma wani lauya nasu da zai iya defending ɗinsu wane ne za'iminsu wane ne wani shugaba nasu ko wani lauya nasu ko kuma wani garanto nasu da zai zo ya kare su salhum ayyuhum bidhalika za'im wa suke da shi ne duk in an je filin lahira fa ba mai kare wani uba bai iya kare iyalansa iyali ba ta iya kare mai gidanta da 'ya'yanta ɗa bai iya kare iyayensa kowa a filin kiyama ta kansa yake yi ba wani mutum da zai amfani wani a duniya ana ɗaukar lauya ya je ya maka ya wakilce ka amma a lahira babu lauya in ma ba ka jin abin da ake yi allah ta'ala zai maka baiwa da fahimtar duk abin da ake faɗa ka ji babu ko tafinta wanda zai zo yana fassara maka mai ake faɗa ma babu babu tarjuman gaba ɗaya babu shi kar ma a saka wani ɗan tafinta ka ce bai maka daidai ba ko bai miki daidai ba a fassarawa babu shi a lahira kowa ta kansa yake ji kowa lauyan kansa ne kowa garanton kansa ne kuma kowa shi zai difendin kansa Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ka ba mu wunin kiyama cikin sauƙi. na'am amlahum shuraka ko suna da wasu abokanan tarayya ne falyatu bi ihim in suna da su su zo da waɗannan waɗanda suke wa Allah tarayya da su ɗin da har suke iya ga sun ba su tabbacin su yi abin da suke so ba abin da zai faru a lahira in kano sadiki na in su masu gaskiya ne waɗannan ayoyi ba Allah yana magana akan waɗancan masu gonan ba ne yana magana a yanzu na farko da wanda suka bijire masa a duniya na biyu da wanda addinin su a baki ne wallahi azim yau idan mutum ya duba ayyukan wasu musulmai a duniya ba zai taɓa yadda da cewa sun yadda akwai kiyama ba ɗan adam ya ba da kuɗi a kan saɓani a je gidan wani a kashe shi ɗan adam ya sa a saci yaro watakila yaron nan maraya ne ya je ya sai da shi ya karbi kudin kuma ya zo gida ya kashe kudin maraya abinda ba su ga cewa marayan Allah marayan Allah wanda iyayenmu da kakanninmu magabatanmu na kwarai da suka rigaye mu wallahi maraya in kuka yake su baya kwanciya anguwa in dai kin zauna gaban dattijuwa ko kakarki in dai akwai maraya za ga yadda ake treating ɗinsa da mutuntawa na daban ne a gida. suna da jinƙan marayu in maraya na kuka duk sai hankalin dattawa ya tashi marayan allah ne fa yake kuka yau kuma muka waye gari akwai waɗanda suke cewa sun yadda da allah suka iya satan marayan nan su je su sai da shi muna cikin al'ummar da wasu suna iya ganin yanzu luwatsi ma ba abun kyama ba ne wani don neman duniya zai iya zuwa ya yi luwaɗi muna cikin societin da yanzu aure ma wai namiji ya auri namiji wai sun zama miji da mata wai mace ta auri mace wai sunansa aure ne a duniya wai miji da mata ne wai aure mace ta auri mace wanda ko ƙur'ani bai gaya mana wata al'umma a tarihin duniya ta taba aikatawa ba ko duk duniya da aka yi ba a taɓa gaya mana wata al'umma ta yi irin wannan zunubin ba ayyukan gaba ɗaya bai nuna waiwai jama'a ne da suka yi imani da Allah haka rayuwa take komawa yau ya zama wanda ya riko da addini shine abun kyama shine abun aibatawa shine abun zaga wai me dalili saboda imani da Allah kadai yaudara ba komai bane cin amana ya zama ba komai bane mafi kusancin kawa gare ki na iya cin amanar ki mafi kusancin aboki ko amini gare ka zai iya cin amanar ka yi betrayin ɗinka haba wace irin rayuwa ce irin wannan kawai an sake kaman babu lahira anytime fa za mu iya barin duniyan nan babu wani agreement na cewa ma za mu kai gobe 22 ga ramadana yau din na in allah ya gada ma za mu iya barin duniya kuma duk wanda ya ba duniya daga lokacin kiyamarsa ta tsaya kabari daga nan za a fara maganan kiyama fa'in tanjumin ha tanjumin zai azimatin wa illa fa'in ni la na jiya. wanda ya tsira daga kabari zai yi nasara a lahira wanda daga kabari ya samu bala'i to abin da ke gaba ya fi shi hatsari Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ya ce ko suna da wasu abokanan tarayya ne da suka rike su a matsayin alloli da har suke iya ganin wai za su yi abin da suke so haba ayyukan al'umma babu abun sha'awa a yanzu yadda ake komawa a tarbiyya ta lalace girmama na gaba ya lalace da mun waye gari a society nan abokin wanka baka iya kallon idan saka ce maka ƙarya yake baka abokin wanka wanka ne abokin babanka babanka ne dattijo a gidanku ko gadi yake sai dai a ce masa baba mai gadi mai sai da ruwa sai dai a ce baba mai ruwa in tela ne sai dai a ce baba tela amma yau yara ba sa ganin girman kowa girmama ka ya ta'allaka da wani kuɗi ka mallaka me za ka iya yi haka rayuwar take ba girmama na gaba babu kunya a wurin yara mata sai 'yan kaɗan da allah ya kare duba iyaye shekara 40 50 60 70 yadda suka rayu duka al'umma ta zama gaba ɗaya kaman ba mu ne allah ya ba mu ƙur'ani ba kaman ba mu ne aka turo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ba ya nuna mana hanyar shirya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya waɗannan matsaloli Allah ya nuna mana ƙarshen su Allah ya ba mu ikon biyayya zuwa gare shi na'am Allah ya an yau mai yukshafu an saƙin ranar da ake yaye ƙwabri. wa auna sai a kira su ila sujud zuwa ga sujada fala yastati'una ba za su iya ba ga waɗanda aka ce su yi sujada a duniya suka ƙi sanya goshi a ƙasa Allah ya ce yi shafi an sakin idan balarabe ya ce an yaye kwaburi to iya nufin aiki ya jika ne kamar karin maganar da bahaushe ke cewa wai an gama fada saura kwakulan ido fada ya kare saura kwakulan ido ai ba a fara faɗan ba ke ce da kawarki kun gama faɗa sai ta ce an gama faɗa yanzu ga kifiya mu kwakule wa juna ido an gama faɗa to ai a lokacin za a fara faɗa in dai za a kwakule ido to shine faɗawa farawa ko kuma bahaushe ya ce wai aiki ya ƙare saura sawa maciji kwalli to ai a lokacin za a fara aikin in dai aka ba mutum kura tando aka ce sawa maciji kwalli to ai a lokacin za a fara aikin to in balarabe ya ce yau mai yukshafu an sakin an yaye kwabri kwabri shine nan gaban kafa shine iya nufin aiki ya jika a lokacin za a fara aiki shine sai a ce an yaye kwabri kuma ko a hausa a bisa ga al'ada mu, idan mutum ya nada wandansa to akwai wani abu da za a yi mai wahala saboda duk wanda zai aiki na wahala ko dogon wando ne yana nada wandan idan mace kwabrinta ya budu to lalle iya bayyana cewa ta fara wani aiki ne mai dan wahala ko da a gida ne inda har kubri ya budu zani ya dagu to akwai abin da aka fara to shine yawma yukshafu an saqin ranar da ake yaye kwabri wa yud'auna ake kiransu ila sujudi akan su yi sujada wa Allah fala yastati'una ba za su iya ba sai a mai da jikinsu ya zama kamar rodi baya lakwasuwa. a ce to a duniya kun yi wa Allah kuna da ikon yi to yanzu anan kuma ko kuna son yin ba za ku iya yi ba shi yasa idan mutum ya a duniya Allah zai bashi ikon yi a lahira Allah ya ba mu ikon yi a lahira da na'am khashiyatan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun khashiyatan absaruhum tarhaquhum dhillah idan su yana sauka ƙasa wato walakanci na kama su kaskanci na kama su shine tarhaquhum zilla asali zilla na lullube su ga baki daya zilla na wato kamar kaskanci na bugun su a wannan hali din wa kad kanu yud'auna ila sujudi hakika sun kasance a duniya ana kiransu zuwa ga sujada wa hum salimuna alhali suna lafiya kalar sun ki shi yasa a lahira ba za su iya yi ba wannan kuma akwai hatsari a yanzu a ce ga wani mutum ya yadda da Allah shi musulmi ne baya sallah muna da mutanen da ba sa sallah sai ranar juma'a juma'a ma da kada a ce ba sa yi ne amma kham salawat ba sa yin su kuma mutum ya ce wai ya yi imani da Allah ma sallah biyar ta gagare shi Allah wadan naka ya lalace na'am فذرني لا ne Allah yace يتي برني ومن bi بهذا hadith, da wanda ke karyata wannan labari shine Qur'ani duk wanda ke karyata Qur'ani ko wata magana daga cikin maganganu na Allah ta'ala a cikin takaddun da ya saukar ga baki ɗaya alkutubu samawiyya zabura suhufi ibrahim injila a taura ƙur'ani wanda ya ce bai yadda allah ya saukar da su ba saboda imani da Allah sai mun yi da duk takaddun da ya yi saukar mana amma biyayya za mu yi biyayya ne ga Ƙur'ani da ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sanastadrijuhum za mu musu istidiraji shine shigo shigo ba zurfi min haithu la ya'lamuna ta inda ba sani ba istidiraji shine a bar mutum yayi abin da yake so gabannin a kama shi shine Allah ya bude musu kofofin jin daɗi har sai sun sake sun dauka daga duniya kawai shi na rayuwa ta kare sai Allah ya damke su kana da misali falamma nasu ma dhukiru bihi falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta hatta Allah ya ce falamma na su ma zukiru bihi da suka manta da abin da aka musu wa'azi da shi fatahana alaihim abawa ba kulli shi sai muka bude musu ko kofofin komai da komai abin da wannan ke nufi shine sai ki ga wani cikin sabon Allah amma shine kudi shine haihuwa shine lafiya shine mulki komai yake so Allah ya bashi amma kuma shine luwaɗi. shine zina shine shaye-shaye shine rashin ibada ta wannan shine istidiraji mutum yana saban Allah kuma duniya tana ƙara zaƙi gare shi wallahi ba bala'i da ya kai wannan shi ne Allah ya ce fataha na alaihim abawa ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna suratul an'am kenan aya ta 44 Allah ya ce sai mu damke su ba zato ba tsammani shi ne shine da min haythu la ya'lamun wallahi babu riba ta duniya fiye da bin Allah duk abin da zai taba alakar ki da Allah na sakan ɗaya a duniya a wannan duniyar ki hakura da shi Allah ta'ala shi samu wanye lafiya wa umli wa umli lahum ina musu dan jinkiri ne kadan kadan kadan inna kaidi lalle kaidi na in ji Allah ta'ala matin mai ƙarfi ne wato idan Allah yawa mutum tarko babu wanda ya isa ya kubuta daga wannan tarkon amma kaidin Allah wannan iya nufin al'adala ne bil ukuba haka kawai ba za ka bi Allah ya ce kuma kaidinsa gare ka ba Allah ba ya yi sai dai kawai ya nuna in kai kaidi zai maka kaidi idan aka yi wa Allah kaidi sai ya yi me sai ya saka wa mutum da irin abin da ya yi kana da misali ba makara ba makarci ba makirci ba kaidi innahum na kaida na yakiduna kaida wa akidu wa akidu kaida mm. kafin na amma wannan cikin suratul tarik ko ayata goma sha biyar da goma sha shida Allah ya ce innahum yakiduna kaida su suna yin kaidi wa akidu kaida nima ina saka musu da irin abin da suke yi shi yasa idan Allah ta'ala ya ce yayi kaidi abin da yake nufi shine dan adam ne yayi kaidi sai aka saka mar da irin wannan shi ake cewa al'adala bil yi wa mutum adalci da azaba saboda abin da ya aka masa na'am Amtas tas'aluhum ajran fahum halitta a nafsar sallallahu ko kuma kai mai wa'azi ko mai fasar qur'ani am tas'aluhum ajran ko ka tambaye su wani kuɗi ne Fahimmin min maghramin wanda su kuma bashi ya musu yawa suna cikin bashi Muskaluna wanda ya nauyaya a kansu ka tambaye su wani kuɗi ne idan ana wa'azi ana biya yanzu akwai wanda da zai shigo wajen nan sanda ya biya kuɗi babu ba ma tambayin sakamako balle su yi zaton cewa wai wa'azin ne ba a musu ba sanda suka biya kuɗi ba a haka a ƙa'ida shedanci ake zuwa a biya harkar rayuwa ce ake zuwa a biya in za a shiga gidan waka za a biya gidan fati za a biya idan mutum zai tafi ya kalli kwallon kafa sai ya biya wani masu ya fita a kasar ya tafi kallon real madrid ko barcelona ko manchester city ko liverpool ko arsenal in kuma ya je stadium din sai ya biya biyan ma ba da naira ba zai biya in pounds ne ko euro wata kujerar ma sai ka ba da euro 600-700 ka zauna akan da ka kalla amma wa'azi za ka shiga masallaci khamsalawat kyauta ba inda aka ce sai ka biya ka yi sallar tarawihi kyauta sallar juma'a kyauta sallar idi kyauta filin arfa kyauta ba inda aka ce sai ka biya shine daɗin addini komai fi sabilillahi ne shine amtas alhum ajiran ko kun tambaye su cewa sai sun biya ne ai ba a biya in ka ga an biya to makaranta ka shiga formal school wanda wannan kuma akwai daman ka'idodi a ciki kuma ko a nan ba kuɗin ilimin ake biya ba ana dan ba da tallafi ne don a tafiyar da makaranta da services a kuma sauwaƙe wa masu karantarwan ko dan kudin mai su zo su karantar amma ba wai ilimin ake biya ba ilimin addini babu wanda isa ya biya shi wannan ladabin ya sa magabatan mu ba sa yadda su ce wai ko qur'ani a ce an saya sai su ce an fansa su ce me yasa ai ba mai kudin da zai iya sayan qur'ani ladabi ne irin nasu magabata sai a ce fansa ake amma baka isa ka saya ba na'am أم عندهم الغيب فهم ko kuma suna da wani ilimi na gaibi ne fahim wanda ya na suke rubutawa wato gaibi a nan iya nufin lauhul mahafuz kamar yadda ibn abbas ya fada ko suna da ainihin lauhul mahafuz ne inda allah ya rubuta abubuwa wanda su ba suke zuwa su rubuta abin da suke so saboda duk abin da zai faru a duniya Allah ya rubuta a lauhul mahafuz kawai aukuwa yake yi to ko su ma suna da wani lauhul mahafuz irin nasu ne da suka rubuta abubuwa suke so dole sai ya faru da suka rubuta ai babu wanda ya sai lauhul mahafuz duk ci gaban duniya da technology babu wanda ya sai kaddara me zai faru nan gaba kuma lokaci ana iya prediction halalle. amma an yi sai a ce in Allah ya ga dama kuma sau da dama ana yi wataran a dace wataran ba za a dace ba na'am فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبول فاصبر كي هقولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ينبا والنبي صحقولي يدي باشا هقولي ديتي قد نعلم انه لا يحزنك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون تكن انام اياتا 33 don haka ka yi haƙuri annabi muhammad li hukumi rabbika ga hukuncin mahaliccinka wannan hukunci shari'i na nauyin da aka ɗora maka kai karantar da addini da kuma hukunci kauni wanda allah ya kaddara ababe marasa daɗi da ke faruwa na cin mutuncin sahabbanka da gari da kai kanka so kar ka zama ka sahibil huti kamar ma'aboci kifi waye ma'aboci kifi shine annabi yunus sunansa ne zannun shine sahibun nun shi ake gaya wa sahibul hutu duka wannan shine karka zama irinsa iznada lokacin da ya kira wa huwa makzum a nan an kira ismul maf'ul amma ana nufin ismul fa'il ne alhali yana cikin halin fushi har yayi hijira ba umarce shi ba ya kama hanya ya tafi Allah ta'ala bai ce ya yi me ya tafi ba wannan

الظلمة wannan cikin suratul anbiya ko aya ta bakwai, kuma da ƙarin har yayi addu'a cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina wannan kuma ai nayi wannan addu'a din na a cikin kifi don ya yi hijira ba a umurce shi ba saboda fushi kifi ya haɗiye shi ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk wanda ya rike addu'ar ne ya shiga damuwa in ya karanta da imani Allah zai cire shi a damuwa da sai mu duba cikin suratul anbiya za mu gani aya ta 87 da 88 mu duba kuma cikin suratu safar ko aya ta 143 da 144 in mun duba wannan za mu samu kissar gamsasshiya na'am don haka na'am fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbika ba dande an ta darakahu ni'matun min rabbika ba dan dai ni'ima daga wajen mahaliccinka da ta samu annabi nuhu annabi yunus ba la nubiza bil ara da an tabbatar da shi a cikin cikin kifin nan wa huwa mazmum iya abun zargi abun aibatawa amma da ni'imar Allah sai ya cire shi in ba ni'imar Allah ba ta ya za mutum ya shiga cikin kifi kuma ya fito da ransa a haɗiye shi kuma ya dawo ai sai Allah ai Allah Allah ne hmm. na'am fajita bahu rabbuhu sai Allah ya zaɓe shi Alahu ya sanya shi minas salihina daga cikin annabawa saboda mai annabi Yunus annabi ne annabi Muhammad annabi ne in mun koma ayar da aran ma ya kawo wadazu 130 a bakara idh qala lahu idan muka duba wa mai yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa fala qad wa laqad safaina fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin salihin salihin iya nufin annabawa da manzanni na'am وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا للين وأن سك بجري وألا سك كافر شيء بس سنكسا ليزلقونك بأبصارهم su rika fisgo ka da ganinsu saboda ido akwai sharri akwai abin da ake cewa ainul haq ko kuma a ce kambun baka ko kambun ido in mutum ya kalle ki na mamaki ko kallon hassada ko kallon kiyayya yana iya sa mutum yi wasa ya kamu da cuta to fiyayyen halitta suna kusan ka da shi saboda tsabar kiyayya da hassada bi abu salihim da ganin su kadai lamma sami uzzikira lokacin da suka ji wa'azi wai da suka ce ina hulalle shi la majinun cewa shi mahaukaci ne yadda aka fara kora hauka a farkon sura sai aka maimaita anan nun wal kalami wa ma yasturun ma ni bi ni'mati rabbika bi majnun aya ta biyu Allah ya kora haukan sai ƙara rufe sura ɗin da kuma ƙara mai abin da suka faɗa cewa sun ce kai mahaukaci ne wannan ke bayyana sun fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala jingina wa fiyayyen halitta hauka ko mai wa'azi yau aka ce mahaukaci babu daɗi bare annabin da Allah ya turo ɗan gatan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa ma huwa nan ba komai bane illa face zikirin tunatarwa ne lil alamin ga dukkan halittun da ke cikin sammai da kasai musamman mutane da aljanu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya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 ya zaunar da mu lafiya a garuruwanmu ya zaunar da mu lafiya a ƙasarmu ya zaunar da mu lafiya a afirka ya zaunar da mu lafiya a duniya muna roƙon allah ta'ala ya taimaki addininsa muna roƙon allah ta'ala ya taimaki masu taimakon addininsa muna roƙon allah ta'ala dukkan addu'o'i da muke a waɗannan kwanaki masu albarka allah ya karɓa mana wannan sura ta nun wal allah ya sa ta zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba